to ko wani babban mutum sai ka ga rana ta yi zazzaɓi ba zazzaɓi ake cewa ta yi ba ko wata yi zazzaɓi canti ne da ake da shi tintin to shine sai manzo Allah ta ya ce ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa kusufi saboda wani abu dan wani ya mutu ko dan an haifi wani ba alaka kaga nan manzo sama yana son ya kora wancan tsohon camfin ne shi kuma wannan karama ce maksusa bi sa'adi ta faru kuma manzo Allah sama da kansa ya faɗa so da kaga ba cin karo tsakanin khusufu shamsi da khusuful qamar da aka kore da kuma ihtizazul arshi li mauti sa'adin ba su da alaka da juna eh kuma al'arshi ai ba ganin shi akai ba wa zai ba da labari ya ce ihtazza al'arshi li mauti sa'adin ko li mauti ahadin hmm kaga labudda min wahayi to amma khusufu shamsi ألا يراها ألا يراه كل واحد من الناس إن كان ذا عين يقلبها قال كل يرى أما اهتزاز الأرش لا بد له من وهي سوى الأرش لا يرى a ganin al'arshi to in aka ce al'arshi ya girgiza saboda mutuwar sa'ad wa zai iya bada wannan labarin dole sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko amma rana kusufu shamsi kisewar rana ko kisfewar wata fa ka kowa na gani kuma wani abu ne da ke karrahuwa ina jin kwanan nan yau wata nawa kenan da aka yi duk da dai al juz'i ne wasu ma ba su san an yi ba to waye mutu saboda <laughs> ba su da alaka tambaya ce mai kyau shi wanda nasi ya tabbata a kansa in nasi ya tabbata a kan abu to shi kenan sai ka faɗa yanzu kawai shi kenan sai mu ga dutsen kufaina ya fashi ko kuma yana rawa to waye zai ba da labarin cewa ya yi rawa ne ko ya fashi saboda mutuwar wani <laughs> kaga babu so daga da karama da mu'jiza musamman irin wannan to sai ka kawo nasi sai ka kawo nasi amma kawai wasu abubuwa su faru a cikin abubuwan da Allah ya halitta to sai dai a ce izina ce gare mu mu ɗauka cewa Allah na iya jarraba waɗannan halittun nasa don mu gani a ƙarƙashin wafi kulli shay'in illahu ayatun ayatun tadullu ala annahu wahidun inji mai hikima ko shi kenan amma ka ce saboda wani ne ka allala shi to labudda laka min nafsi sai ka kawo nafsi kamar yadda na sa'ab ya tabbata kamar yadda jabal uhudin ya ce manzon sun ce yana son su dutse na soyayya to mu kuma yanzu waye zai ce haza kufaina haza jabal kufaina jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu wa zai ce haka ko kuma haza jabalu madarkaci jabalun na wani nuhibbuhu waye zai bada wannan labarin kaga babu so da ke yana buƙatar wahayi eh. mun gane ai so da ka alakanta irin waɗannan abubuwan in an ga yanayin su ya canza da alakanta shi da wani mutum keɓantacce ko a ce karaman wani ce to suna buƙatar nasi suna buƙatar nasi suna buƙatar dalili idan babu dalili shi ke da mun fahimta ai sannan kuma akwai wasu abubuwan da a kimiyyance ba ma mu'jiza ba ma karama ba ce a kimiyyance bincike ya tabbatar da haka na taba ba da labari na ce mun je nasarawa muka je a wai local government akwai wani waje da suke taruwa ruwan zafi ko da yaushe ruwan waje ruwan zafi ne daga ƙasa yake bugowa to kana zuwa ka je ka samu geologist sai su maka bayanin ce maka ga dalilin da ke faruwa a ƙarƙashin ƙasa kila haɗuwar wasu duwatsu ne guda biyu suke gogar juna haka Allah ya halicce su to sakamakon wannan gogar junan da suka rika yi sai zama kamar tafasa ruwan suke yi ko kuma dafa shi suke yi sai ya rika fitowa a matsayin mai zafi to amma mu sai a mai da wannan ruwan wani ruwa ne na ruwa ne mai karama yanzu a Niger nan suna da wani ruwan da suke ce mushi ruwan fadak akan kwashi mutane akwai wani mutumi tun da a rediyo ana faɗin shi ba laifi ba ne wane ne saddaunan matakan arewa ne ko wane ne wani gashash musa gashash yakan kwashi mutane su tafi duk shekara a je Nijar wai wannan ruwa ne ruwa ne mai albarka waye ba shi wannan albarka a Nijar wai ruwan ya tafa ai ina jin ba wani annabin da Allah ya taba aikowa daga Nijar ni dai ban sani ba to kaga yin wannan duk da wasu sun cewa annabi luqman ƙi ne to ko daga Nijar yake oho to yin waɗannan abubuwan suna buƙatar dalili da zai tabbatar da cewa uh, wani abu ne ke ɓantacce kuma ana nan ana bincike a ilimi sai kaga ilimi ya tabbatar da shi yanzu misali da volcanoes baratin da ake samu na wasu duwatsu su rika aman wuta mutanen da suna da canfe-canfe game da su amma yanzu ilimi ya tabbatar da me yake faruwa ai har ake samun eh, barakin a cikin a cikin duwatsu volcano su rika fitar da wuta suna aman wuta mun kaga wannan ba wani abu bane ba ko mun fahimta ai to wallahu alam kamar wani ya sallam na'am na'am ita wace tawa to ai shine ai ai shine ai magana da muke yi ai rana ce sai kusufi sai aka ce ai ma in khasafati shamsu li mauti ibrahim kuma dama ana da wannan camfin sai mun sun ya kora wancan camfin yace ba haka bane cicewar rana ba ta da alaka da wani abu sai mun sun ya allala sai yace walakin yukhawwifu Allahu bihima ibadahu Allah yana tsoratar da bayinsa ne da kisfewar rana ko kisfewar wata sannan kuma sai aka samu sababun ilimi tabi'i wannan sababun shar'i ne babu cin karo tsakanin sai aka samu sababun eh, abin nan tabi'i ilimi har ma an san lokacin da rana take kisfewa an san lokacin da wata ke kisfewa a ilmanci a cikin ilimin falaki rana ba ta kisfewa sai a ƙarshen wata ƙarshen wata a ilimin falaki ku zai iya yiwuwa wata ya ƙare ran 28 ga wata su a ilimin falaki ana haihuwar wata sabon wata a ran 28 ga wata amma ya a ganshi da ido to zai iya yiwuwa ba zai bayyana a lokacin ba ba zai bayyana a lokacin ba amma su a wajen su an haifa don kasan su cewa suke an haife shi haihuwar wata ake yi haka suke cewa an yi ilajinsa to kaga wannan kenan sannan shi ita kuma kisfewar wata ba ta afkuwa wannan kisfewar sai a tsakiyar wata lokacin da wata ya cike ya batse ya zama badar sha hudu sha biyar sha shida to a lokacin ake samun khusuful kamar khusuful shamsi ko fi akhir shahari kuma ku bi ka fara lissafawa ka gani to kaga wannan sababun ilmiyun tabi'iyyun ne masu scientist a karkashin ilimin astronomy za su gano shi yasa shekul islam da a cikin majmu'ul fatawa ce ba bakon abu bane yace dan wani ya zo ya ce wannan shekarar za a yi kissewar rana ran watan kaza ga watan kaza ga ma mun totar da za a samu hususun yace wannan ba wani abu bane ko ga mutumin da ya zama mai bincike idan ka karanta wannan kaulin na Sheikhul Islam Taymiya ina jin a cikin juz'in sana ko ashirin ne tsakanin ashirin da ashirin da ɗaya a cikin majmu'ul fatawa yana bayani sai ka zata kaman yana bayani ne a yau da muke rayuwa to kaga wannan tabbataccen abu ne to amma wani abu da za a zo a ta'allaka shi da karama wannan fa karama ake magana akai ko mu'jiza to kana buƙatar nassi da zai tabbatar da haka mun fahimci abin nan eh amma zai yi wa mutum ya zama yana da karama ta aiki ba ta zama ta ta'allaku da da waɗannan abubuwan halittar Allah ba eh, ko kuma wani abu da aka ba da labarin ba zai iya faruwa ba sai keɓantaccen abu ne amma dan magana mutum za karama mutum za ta iya bayyana ta baki sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu karama sa tana bayyana ne a baki ko har shi yasa ake ce masa al-mulhamul muhaddath al-mulhamul muhaddath wanda ake masa ilhama kuma Allah na sanar da shi wasu abubuwa sai ya magana sai ta tabbata karamar dina abubakar Allah ta'ala anhu ta tabbata ya tabbatar da cewa zai haifu ɗan da wanda ya bari a ciki to za a haifar masa ya mace wannan duk tabbataccen abu ne yin wannan to amma wanda za a zo a ce wai dutse kaza kaza kana zuwa sai ga wani yanzu a nan ba haka suka zo su kafa mana wani dandalin shirka ba a nan dutsen madarka ce me zai ko aka ce an gani a wajen shekaru wasu za ku iya tunowa ko eh da wata rijiya da waye da waye da waye da waye aka zo aka fara ina ji ko shekaru nawa ne aka samu wasu matasa da daddare suka je duk suka babballa dutse suka suka faffasa dutsen aka tashi da zafi aka yi ta tsitse ne musu mu kuma muna ta sa musu albarka to sun taimaki al'umma sun tsira sun tsamo al'umma daga shirka an je ana ta yin abubuwa fa a wajen fa an je za a koma bautar tsimbirbira to Allah shirye ta da mun mun gane wannan mas'alar ai alaƙar ta da wannan to bismillahir rahmanir rahim al-imam al-qayyim yace yana mana bayani akan waɗannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya halitta a matsayin jarabawa ga mu ƴan adam kuma suna mana tasiri kuma Allah madaukakin sarki ya halitta mana annafsul ammara bisu'i sannan ya halitta mana annafsul mutma'inna to shine sai ya ce waja'ala lahu muqabilal hawa الحامل nafsi على nuran wa basiratan wa نورا a gefe guda kuma sai allah ألا sarki ya sanya ma ɗan adam. abin da zai kishiyantar masa son zuciya wanda son zuciya shi ke ɗaukarsa zuwa ga yi ma shaidan biyayya ai son zuciya shine ke sa mutum ya je ya bi shaidan ya bauta ma shaidan ko ya yi ma shaidan biyayya amara ammara su'i da wannafsin amara da kuma bin da yake maransa wanda yake umartarsa da sabo Allah ya sanya masa a makofin wannan ko a kishiyar wannan nuran ya sanya masa wani haske eh أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كاغا كاغا كاغا نورا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ألا يا sanya maka ya baka wani haske حسكا nan shine sannan Allah madaukaki yake sa maka basira basira a zuciya take wa aqlan sannan Allah ya baka kwakwalwa hankali ya rudduhu an zahabi ma alhawa wanda waɗannan dukkaninsu su suke jawo mutum kada ya bi son zuciyarsa Allah ya baka haske na addini imani Allah ya baka basira da ilimi da kake take cikin zuciyarka ilimin da ke cikin zuciyarka wanda ka koya sannan wa aqlan Allah ya baka hankali a matsayin ma'auni wanda zaka auna abu mai kyau da abu mara kyau fa kullama arada an yazhaba ma al-hawa duk lokacin da dan adam yayi nufin ya tafi tare da son zuciyarsa nadahu al-aqlu wal basiratu wan nur sai hankalinsa da basirarsa da wannan hasken sai su kira shi su ce al-hadara al-hadara taka tsantsan yi taka tsantsan ka shedin ka ka kakka bi son zuciya fa innal mahalika domin abubuwa na halaka wal matalifa da abubuwan da ke jawo talala'iya baina yadai ka suna nan a gabanka hankali da haske na imani da ilimi da Allah madaukakin sarki ya ba dan adam su suke kishiyantar san zuciya su suke kishiyanta annasul ammara bisu'i su suke kishiyanta shay'an da al to kaga ashe mutumin da bai kasance ala basira ba bai kasance lahu aqlun yazinu bihi al-ashya'a ba wanda zai rika auna abubuwa da shi sannan Allah madaukakin sarki bai bashi hankali ba to ashe kullun shine zai rika bin san zuciya ka kalli wani abu idan mutum ya zama bai da waɗannan uku to duk shekarunsa sai ga ba su da tasiri amma in Allah ya ba mutum waɗannan abubuwan guda uku sai ya zama a ƙanƙananan shekarun da sai ya aiwatar da abubuwan da 'yan shekarun da suka dan kashi so ninkin ba ninkin ba za su iya aiwatarwa ba tunaninsu ba iri ɗaya ba Allah ya bashi shi akali ya bashi shi nuru sannan ya bashi shi basiratul ilmi to sai ya rika aikata abubuwan da masu shekaru da ba su da waɗannan abubuwan guda uku ba za su iya yi ba sannan Allah ya tseratar da shi daga fadawa cikin abubuwan da waɗanda suka fi shi shekaru suka fada suke aikatawa shi yasa ai da manzon su ya tashi lissafa cewa ga wanda za a girmamawa sai ya siffanta shi da musulunci yace inna min ijlalillahi ta'ala ijlala bi shaybatil muslim sannan manzon sama yace shaybatul muslimi nurun min Allah furfurar da za ka ga musulmi na da ita to haske ne daga Allah kaga mummuni aka ce sannan ijlala bi shaybatil muslim daga cikin girmama Allah akwai girmama wa mutumin da ya furfura kuma musulmi ne shi dattijan musulunci to kaga wannan tasirin waɗannan abubuwan kenan wa anta saydul haramiyya kuma ka sani cewa za su ce masa wa anta saydul haramiyya kai abun farauta ne na alharamiyya na mutanen da suke komai aikatawa suke na haram in an ce alharamiyya unsa ce ta alharami idan suka ce alharami shine mutumin da ke aikata sabo kuma yake gayyata zuwa ga saban kamar yadda a lugar zamani ai suke cewa al in sun ce al-ibahi shine wanda shi komai a wajen sa halas ne yazo a titi ya runguma wata eh suna tafiya ya zauna kusa da mace duk abinda da Allah ya haramta shi ya halasta ma kansa sai su ce masa al-ibahi aikin su sai su ce al-ibahiyya sannan mace su ce mata al-ibahiyya to haka shi ma al-harami al-haramiyya wanda ke aikata duk abinda da Allah ya haramta to kai dan farautar su ne fa in baka yi hankali ba wa qutta'i sannan kuma yan fashi masu yanke hanya su ma suna nan kai in baka yi wasa ba zaka zama farautarsu in shirta khalfa hada dalili idan kai tafiya kan a gefen wannan alama addalil malamai suka ce addalil a lugar larabci yana da ma'anoni biyu addalil ko dai almushir ko al-ishara signboards da ake sa su a titina ana ce musu addalil sannan irin za a yi wa'azi sai a aje yan agaji su tsaya a titi su rika nuna ma mutane hanyar da za su bi su ma ana ce musu addali kaga ai dan agaji almushiru ne amma signboard fa ishara ne kaga ya ana da to tari ko akwai akwai akwai kwarangwal alaman ne akwai danja akwai damuwa akwai zebra hmm zebra zanen zebra a titi eh? to in aka yi haka kuma akwai yuton ko sannan kuma akwai yara zan sa yara ga nan guda biyu ɗaya ya riƙe ma ɗaya abin nan da jaka ana nufin ne yara na tsallakawa sannan akwai tumakai akwai na bisashe shanu ana nufin labi ne wajen akwai labi a wajen dabbobi suna wucewa yawwa to duk waɗannan ana ce musu dalil to shine nan ma yake cewa da basira da hankali da hasken nan suna nan sai su tsaya in ka zo wucewa sai su ce maka kai hankali in ba haka ba akwai yan fashi a hanya yan fashin nan su ne waɗancan da ya lissafa maka kaga annasul ammara bisu'i da alhawa da ash to suna nan فهو يطيع nasiha marratan wanda zubin Allah ya jarrabu dan adam sai ya bi wanda ya masa nasiha ya masa biyayya fa yubayyana lahu rushdahu wa nushahu sai wannan ne nasihar ya masa ya nuna masa sa da nasihar sa sai ya aiki da shi wa yamshi khalfa dalilin hawa marratan wani lokacin kuma sai ya bi bayan alamar san zuciya fa yaqaw alaihi tariqa sai san zuciya ya yanke masa hanya sai masa fashi wa yu'khadhu maluhu kuma a kwace masa dukiyarsa wa yuslabu thiyabuhu kuma a kwace masa tufafin sai zauna tsirara fa yaqulu fa yaqulu tura min aina ataita shikenan to shi wannan mai maka nasihar zai rika ce maka min aina ataita daga ina kake kuma ina zaka tafi hmm? wane ne magana min aina ataita to din larabcin ne ne dai min aina ataita min aina anta hmm. mu dai ataita ne na mu wannan ne na asalin hmm. ko eh, min aina ataita larabcin yayin min aina anti wannan kai kuma naka naka ina min aina utita ai bai yi ba naka uti utita ai utita abinda an baka kenan eh. hmm. ko min aina utita ko a taita ko utita hmm. utita daga ina aka zo maka a ba utita ba utita ku ji su akwai ataya ati akwai ata akwai yu'ti eh ata Allahu fadlan Allah ya bashi falala shi ne ya fasara da kuke ba ta daidai ba ma kuma rasulu sai a ce abinda manzo ya zo muku da shi a'a wa ma atakumur rasulu abinda manzo ya baku fa khuzuhu ku karba wa ma nahakum anhu abinda ya hana ku fantahu ai abinda ya baku na shari'a kenan ku wa ma atakumur rasulu min ahkami shari'ati fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ata kenan ata kenan masdarinsa sai zama mai ita Atas zakata atas zakata ya ba da zakka yu'ti zakata yana ba da zakka ita zakati ba da zakka amma idan ka ce atahu ya zo masa ba atahu ba atahu ya zo masa ya akihi yana zuwan masa fa huwa atin mai zuwa ne shi itiyanun zuwa mun gane ai to ata ke to wai waye yake wannan magana fa yaqulu tura in ya ce tura yana nufin abokin magana ibara ce da balarabi yake amfani da ita tura ya tura har yakan ce ya tura ya kai abokin magana ta min aina utita ko min aina ataita ta ina ka zo ka san ta inda ka zo ko ta ina aka zo maka aka kwashe maka dukiyarka ina hankalinka yake me maka nasihan nan sai ya tambaye ke ce ina nan abin nan ka hankalinka ni ina nake ka bani da kaje har aka yi maka wannan satar mali ya ce wal adabu annahu ya'lamu min aina utiya abun ban mamaki dan adam ko ya san ta inda aka zo masa wa ya'rifu at-tariqa allati quti'at alayhi kuma ya san hanyar da aka yanke masa aka ɗauke shi daga hanyar daidai aka kai shi hanyar bata wa ukhidha fiha kuma aka kama shi a wannan hanyar wa ya aba illa suduka shi kuma ya ki yadda shi ya bi wannan hanyar an fa nuna masa an ce hanya ce da akwai abin nan hanya ce da akwai yan fashi a hanyar nan tabbas sai mutum ya sha shi zai bi to duk abin da ya faru da shi ba shi kenan ba لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه domin dalilin da ya tsaya a wannan hanyar mai nuna masa hanya qad tamakkana minhu ya ya ribace shi ya ya mamaye zuciyarsa wa tahakkama fihi kuma ya zama shine shugabansa wa qawiya alaihi kuma ya masa karfi a zuciyarsa walau adhafahu bil mukhalafati lahu eh wa zajarahu idza ko da kuwa az'afahu bil mukhalafati lahu ko da ya banya masa ko ya raunana shi bil mukhalafati lahu ta hanyar cewa ya saba masa to ba zai iya ba wa zajarahu kuma an masa tsawa ya masa tsawa shine masa nasihan nan idza da'ahu idan son zuciya ya gayyace shi to sai ya bi wannan hanyar da za a je a kwashe masa imani haka Allah ya jarrabu dan adam sai ya ce wa muharabatihi idza arada akhdahu lam yatamakkan minhu sannan kuma yayi nufin ko da yayi nufin ya yaƙe shi ba zai iya ba idza akhadahu lam yatamakkan minhu in da ya riga ya kama shi wannan dalilin da ya tsaya masa akan hanya ko shedan ko annafsul ammara bisu'i ko alhawa to shi ba zai iya mai komai ba walakin huwa makkanahu min nafsihi sai dai ɗan adam shi da kansa shine ya ba wannan shedanin dama ya samu shugabanci a kansa wa huwa atahu dahu shi ya mika masa hannunsa tun daga waɗancan abubuwan da Allah ya bashi ya bashi basira ya bashi nuri ya bashi akal amma dai yake amfani da su kaga mutum shi ya mika ma shedan hannunsa ya mika ma son zuciya hannunsa ya mika ma ransa ne umarninsa da saban Allah hannunsa فهو, من فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه daidai yake da mutumin da zai zo ya miƙa hannunsa ga abokin gabas ya ce gashi kamar yadda aka miƙa mu a Najeriya ko aka miƙa mu a daulolin musulunci ƙasashen musulmai yau an miƙa su ko sun miƙa hannayensu zuwa ga abokanan gabas su yi biyar da suke so dasu ba yadda kuma suka iya فيأسره ثم يساومه سوء العذاب فيأسره سي kama شي wannan abokin gaba shi mi ka mushi hannu ثم يساومه sannan kuma ya rika bashi guba su al'azabi azaba wacce take mai muni ya rika shayar da shi gubar azaba azaba kuma mummuna fa huwa yastaghiithu fala gafi sai ya rika neman agaji amma ba za a bashi agaji ba domin shi ya riga ya je kai kansa kai kai kanka فهكذا يستأثر للشيطان والهوى to haka nan ma bawa yake miƙa kansa ya zaɓi ya zama fursunan shaidan wal hawa da san zuciyarsa wani amma rati da kuma ransa wanda ke umartarsa da saɓon Allah sun ma ya tsulubul khalasa fa ya ajizu anhu daga baya ya tsulubul khalasa shi ya nemi ya kubuta fa ya ajizu anhu sai ya kasa kubuta shaidan ya riga ya kama shi ba yadda ya iya ya riga ya nisa ba ya jin kira di yadda zai yi shine abinda da bahaushe yake cewa wai tsalle ɗaya ake a faɗa rijiya a yi dubu ba a hito ba sai ya tsalla dubu lokacin da shaidan zai zo mutum ya je ya miƙa masa hannun ya ce gashi mu tafi ni naka ne sai daga ba sai ya fahimci ashe ba haka bane ko a duniya ko a lahira a duniya ta juya masa baya a lahira kuma lokacin da shaidan zai hau da rom ya yi hudu ba ko ya lacca ka za ka ce hudu ba mu mun fi fahimta ta ga alheri ko amma akwai hudu ba fata sharri eh to mu ce lacca in ba haushi ya ce lacca eh malam Sa'ad zungur ya ce a menene gidan menene da hatsa a wajen lacca da hatsaniya eh, to kaga irin wannan shine dan adam din da haka Allah ya jarraba dan adam wani zubin shi ga mai mai nasiha yana ji mai mai nasihan nan wani zubin ma yana kallon shi fa amma sai ya kiji ba zai bi shi ba to shi ne shima da ya ce falamma an buliya al'abdu bima buliya bihi a ayunu bil asakiri wal udadi wal fusul malam ya ce falamma an buliya al'abdu bima buliya bihi u'ina بالعساكر والعدد والحصول فلما بلي العبد ألوك شند ألا يجرب باوى أكا جرب باوى بما بلي به تأبند أكا جربيش دشي توعين بالعساكر سيكما ألا تنبيش دو يتيمكيش دو سر دنوني والعدد سننكما أكا باشي كان أكا باشي سنة دمكامي والحصول سننكما قاوسك تنغو كوبادلولي وانا سكي تأريش دو واتشجر باوى waƙila aka ce masa ƙatil aduwaka wa jahilhu ƙatil aduwaka ka yaƙi abokin gaban ka wa jahilhu ka yi jihadi da shi ka yi masa jihadi fa hadhihi aljunudu khudh minha ma ita. ga rundunoni nan Allah madaukakin sarki ya aje maka na sojoji ka dauki duk sojojin da kake so domin kai yakin nan tare da su wa hadhihi alhusunu tahsinu bi ayyi hisnin shi'ta minha wa rabit ila al shi wa sannan ga badaloli nan tahsinu bi ayyi hisnin shi ita ka ɗauke su a matsayin su zaman maka kariya da duk wanda ka ga dama cikin waɗannan badalolin wa rabit ila al sannan ka yi har zuwa mutuwa ka yadda a shigo maka gidanka a yaƙe ka ka yi to kaga haka Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya jarrabu dan adam da abokanan gaba dan adam abokanan gaban nan su ne shedan ransa ne umurtarsa da saban Allah son zuciyarsa suna nan a matsayin makiyansa a gefe guda kuma sai Allah ya bashi wasu rundunonin sojoji ya bashi wasu badaloli katangogin karfe Allah ya ce masa ya ɗauke su ya yaki da su in yaki ake bukata sannan idan abokanan gaban ba su riga sun shigo shi ba to kuma ya sa katangan nan ba da nan nan ya ta yi ribaɗi da ita shi shine aikin custom ai ka a shigo ma ƙasa da aikin immigration ka a shigo ma ƙasa da mummunan abu ka a shigo kan mummuna ya shigo ma ƙasa kaga su immigration ai su suke tsara ƙasa kan mugaye su shigo su kuma custom su suke tsare ƙasa ka a shigo da mugun abu haka ne aikinsu aiko to su ne waɗannan alfasun ɗin na ƙasa ribaɓi suke yi fal'amru ƙaribun mana ya ce al'amarin da ya kusa yake wa muddatul ya siratun jiddan sannan lokacin da za a yi murabata da za ka yi wannan ribatsin ka tsara ƙasarka lokacin mai sauƙi ne ƙwarai fa ka annaka bil mulki al'azami وقد أرسل إليك رسل بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره هو قد أرسل إليك رسله فكأنك بالملك العظيم كما وانا ببان سركيني من جرمة وقد أرسل إليك رسله يعيكمك لأنسى قنسى فنقلوك إلى داره sai suka ɗauke ka suka kai ka gidansa wastarahta min hadal jihadi sai ka huta daga wannan jihadin wa farraqa bainaka wa baina aduwika kuma ya raba tsakaninka da abokanan gabanka wa utliqta fi daril karama sai aka sake ka a gidan daraja ta taqallabu fiha kaifa shi'ita kana jujjuyawa a cikin wannan gidan duk yadda kake so wa sujina aduwuka fi a'sabi fi as'abil hubusi sannan aka kama abokin gabanka aka daure shi fi as'abil hubusi a gidan yaro wanda yafi wahalar fita wa anta tarahu kuma kai kana ganin abokin gaban nan naka gashi a daure kai kuma an bakka a cikin gida an ce ka aikata duk abin da kake so gidan sarki duk fadar da kage dama ka shiga duk falon da kage dama ka shiga duk uwaɗakar da kage dama ka shiga ba a yi maka kaidi ba abokin gaban ka kuma gashi kan an daure ka to haka Allah ya maka da ya baka haske na ilimi na imani sannan ya baka hankali sannan kuma Allah madaukaki ya baka basira فالسجن الذي كان يريد أن يودي فيه قد أدخله جدا ياري كوكوما كوكوكونا دشي أبو تنغا بكا يسوى يجيفا كأسكي قد أدخله سرسي ناشي قدشي شكي وأغلقت عليه أبوابه وأيس من الروح والفرج سننكما كيكوما كاررفي مسا قوفو فنسا shi abokin gaban naka da shi ya so ya jefa ka a cikin wannan gidan gidan yarin ko kuma wannan kurkuku sai aka yi sa'a sai ta shi ya juye da mujiya haka kake ma shedan wa aisa min ruhi wal faraji kuma shedan ya ɗeba kauna a game da samun rayuwa mai kyau wal faraji da kuma yayewa bakin ciki wa anta fi mashtahat nafsuka kai kuma kana cikin duk abin da ranka ke so aljanna kenan ba ku fahimci abin da al-imam al-qayyim yake nufi ba ai shedan ba ya fitar da dan adam daga aljanna ba burin shi ya shiga ina wuta wutan na ita ce gidan yarin sai kai sa'a Allah madaukakin sarki ya taimake ka sai ka kada shi a yakin da kuke yi a duniya shi ina zai je kai kuma ina za ka koma aljanna ina ne ake samun fi mashtahat nafsuka wa anta fi mashtahat nafsuka aljanna kenan wa qarrat aynuka kuma idan ka ya tabbata ya ji daɗi da abin da ya gani jaza'an ala sabrika saboda haƙurin da kai fi tilkal muddatin yasira a wannan a wannan ɗan dakon da kai mai sauƙi wanda ba daɗewa za a yi a duniyar nan ba shekara nawa mutum zai yi shekara nawa mutum zai yi ka lissafa daɗin da ake ji a duniya yanzu fa wai lissafin da ake yi wai idan ka kai shekara talatin da biyar lissafi ya yi ƙasa da arba'in ne sun ce talatin da biyar ka daina shan siga da yawa to yanzu a ce mutum kai ya sha zaƙi ai duniya ta fara masa ta fara masa nisa a ce siga ba za ka zuba yadda kake so ka sha ba ka ji ta a bakin kawai shekarun ka talatin da biyar da arba'in suke cewa sannan sai a ce duk wanda ya kai shekara arba'in to ya rika zuwa ana masa awo na cututtuka daga cikin cututtukan nan akwai ciwon koda akwai cututtukan hanta akwai ciwon zuciya akwai hawan jini akwai ciwon siga kai har da na kansa duk wata shida ka je a maka to ina rayuwar duniya take a da daɗi ka kai lokacin da ga daɗin kana kallo shi yasa ma ne ce mata al-yasira murabata ya kaɗanci ka yi haƙuri akwai komawa inda za a ji daɗin na har abada to amma sai mutum ya zo wannan muddar ya kaɗan sai ya ɓata ta abokin gaba sai ya ci nasara a kan shi shi ya ƙi yadda shi ke nasa ce ka tsara nan wannan ta nan za su ɓullo sai kawai ya ɗan yi kwana biyu sai ce shi ya gaji gaskiya sai kawai koma gidan shi yayi suna zuwa kawai sai su ga ƙofar gari a buɗe sai su shigo su faɗo yana zaune a gidan su sai a zo a harbe shi ko a yanka shi da shi da iyalansa shi ne misalin da ake shedan haka yake yi amma idan an yi haƙuri za a koma can wa luzumika tagara li riba da kuma yadda ka a astagar rani dama ai a rami ake rani suke yi in ana ribatsi rani ake sai a shishige ana leƙawa ana hango abokanan gaba shine su sojojin mu shine fa suke tara wannan kasa a buhu sai su kwanta a baya suna lalle kowa sun su gani waye zai zo da sun ji wanda ba daidai bane to sai su ma su yi mishi abin da ba daidai ba wa ma kanat illa sa'atan thumma qada't ai wannan dan lokaci ne dan kaɗan lokacin kuma sai ya wuce wa ka'anna shiddata lam takun sai kuma ya zama kamar tsananin duniyan nan ma baka taba ji ba abubuwan da aka ce maka haramun ne ha a duniya sai a ce waccan haramun ce ba matarka bace waccan haramun ce ba matarka bace waccan ka ce haramun ce ka aure ta waccan ka ce haramun ce ka aure ta shi ce na ana shiga aljanna sai a ce an baka mata masu ɗimbin yawa kuma Allah ya ce urban atraba inna ansha'nahunna insha'a hunna abkara urban atraba aka ce wa hurun inun ka amsalin lu'lu'in maknuni kamar lu'lu'u ne al waɗanda suke cikin kwasfarsu lu'lu'u na cikin kwasfassu kai zaka ɓara kayanka da kanka sannan kuma sai aka ba da labari aka ce lam yatsmisu hunna insun qablahum wala jan babu wani ɗan adam ko wani aljani da ya taɓa takan waɗannan matan don naka ne an baka su to kaga hakurin da kai a duniya shine gashi can sai aka ce ga wasu ababen sha an haramta maka su kakka sha su kuma na duniya nan dama ba daɗi suke da shi ba ita giya wani na bayanin giya na ji shi yana cewa shi bai ga abin da za a sha a giya ba ana sha ana haka koran nan na kalla a talabijin an raka musu ana sha suna haka suna sha haka fa ake fi shan giya fa ba su da daɗi sai wayi da hamami to sai aka ce ka sha ta akwai taka ta lahira da za ka sha la yasma'una fiha lagawan wala ta'siman illa qilan salaman salama in aka sha babu tambele ba za a zo ana yayi marisa ya sha kafso ba in mutum ya sha giya aljanna ya tatil eh tatil mana sai kawai tasbihi kawai subhanallah subhanallah alhamdulillah masha Allah illa kilan salaman salama to kaga duk wannan mudda ce sira sannan wancan alhayatul abadiyyatu sarmadiyya za a yi ba iyaka amma wannan duk dadin da kake ji kana cikin yi shikenan sai ka ji mutum bayan shi ya fara sai ka ji mutum ya ce maka baya sai a je mitin sai kowa na bin bango kaman allina da haka muke ai yan shekaru yan kaɗan ce yanzu ma da waɗanda suke yan ƙanana wai zai mutum shekarun shi ashirin ko sha takwas wai zai zai ce maka yana jin baya ko kunya bai ji wai bayan shi na ciwo da haka mutum ya ce yana ciwon baya matashi kunya zai ji ba zai iya faɗi ba to da mai mata ke ciwon baya to shi ne yanzu ku kowa sai yana bin bango kamar allo ba daɗi rayuwa ya ce ya tsira duk mutane suna kallanta haka wallahi ba za mu halar da kanmu ba ana nan ana sai kaji mutum yana kafa wallahi kafa kuma zai taba karyewa ba fa ba karyewa yayi ba kawai tsufa ne shekara arba'in man lam yulahiz naqasahu fi umrihi fi jismihi fil arba'ina fa innahu fi aqalihi ka kai shekara arba'in baka gane rauni ya fara shigar jikinka ba to akwai rauni a kwakwalwa e akwai hauka hauka ce ta ja maka baka gane haka ba to duk ga ba wata ba wani daɗin da za a ji in ka kalli daɗin da ake ji kai goman farko ka sake goma ta biyu ka sake goma ta uku talatin kenan to ka gama jin daɗi wallahi kana wuce goma ta uku to kuma ka shiga wani bagi goma nan ta hudu to damuwa damuwa ta fara zuwa goma ta biyar hamsin yashi waccan tana aure ta kawo kuka ya ji an ce mijinta kaza mijinta yayi kaza yayi an yi kaza kullun cikin tashin hankali ai waccan kaza ai waccan yi kaza ɗansa kaza bai jin magana an sa shi a makaranta ya ki ya je shi kenan shi ne fa mai zuhudi yake ana huddaru din nan fa bi zarbin dimagi bugun kwakwalwa kenan <laughs> shekara hamsin to ina daɗi yana kaiwa shekara sittin wallahi ba zai ji daɗin abinci ba sai ga mutum ya zo ya koma yana cin ganyayyaki wai tafasa wai an yi mishi tafasa sai ka ce wata akuya wai tafasa wallahi ba dan Allah ba ne dole ce ai shi ya fi son tafasan na tafasa ita kuma kasan ta fi fitowa a wajen najasa <laughs> inda najasa ake najasa a nan tafasa ta fi fitowa sai ga ya tafasar wajen najasa sai fulu fulu mala ta fi zo ga daɗi a wajen su Ta sha taki to kawai an fa kai ne sai gaji mutum yana bin dinkin <laughs> dinkin dinkin ganyen ɗanya ana tattaro masa shi za a dafa mishi sai cin lansar lansar ɗan albasa eh, in ka kawo mishi nama shi kenan ba zai ji daɗinsa ba shi laye yanka raguna wajen nan amma ba zai iya lashen nama ɗaya ba wata mata an hana ta cin nama ta layya ta ce wallahi sai ta ci ce wallahi sai ta ci da abin da zai faru ya faru sai ta ci to kaga ga yin wannan gashi nan misalai ne na to amma aka yi haƙuri fa shekarun ba su da yawa za su ƙare kuma za a tafi makoma ta har abada to amma sai shedan ya mantar da mu wannan nan sai mutum ya zo ya ta hawa mahama kaza an ce mutum ya sace biliyan kaza wannan wani irin bala'i ne wannan ina zai tafi da su Allah shiryatar da mu na'am